baki mai yanka wuya. Goyon bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya nuna wa ɗan takarar jam'iyyar Labour Party na ci gaba da zafafa siyasa a ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya fito karara ya nuna amincewa da goyon baya ga ɗan takarar shugabancin ƙasar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Labour Party Peter Obi a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki hamsin a gudanar da babban zaɓen ƙasar. A cikin saƙonsa na murnar sabuwar shekara. Obasanjo ya bayyana Obi da cewa ya fi dukkan sauran abokan takararsa cancanta. La'akari da shekaru da kwarewar aiki da yake da ita da kuma wasu halaye da dama da ya ambata. Ko bayan Obasanjo ma wani jigo a yankin kudu maso kudancin Najeriya, Edwin Clark, shi ma ya bayyana amannarsa ga Peter Obi akan sauran 'yan takara. Wannan lamari dai ya ƙara zafafa fafutukar siyasa 'yan kwanan nan. inda jam'iyyar ta labour party take ganin wannan babbar alama ce ta samun nasarar ta a zaben na watan fabrairu mai zuwa Yusuf Datti Baba Ahmad shi ne mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Labour Party. Kyakkyawan shaida ne muka samu daga tsofaffin shugabannin ƙasa. Yanzu haka idan akwai mutanen da ke da kishi da kuma sanin ainihin ciwon ciki da ciwon kan ƙasa baki ɗaya. Don akwai wanda ke suke da basirar zakulo wanda suka dace daga ɗimbin yawan jama'a 'yan siyasar Najeriya. Tsaffin shugabannin mu su ne a kan gaba. maganan suku ba abin da za a yi wasa da shi ba ne wanda Allah ya taimaka ma ya shugaban kasa na shekara goma sha ɗaya to magana shi ba maganan wasa ba ne kuma duk Afirka yana cikin dattawa da ake ji da su duk wanda ya ce magana tsohon shugaban kasa magana shi ba abin ɗauka ba ne to yana da damuwa lallai lallai sun san abin da suke faɗa cewa Najeriya bata taɓa samun irin wannan gara basa na 'yan takara dai wanda ya fice a kasuwanci sannan ya zo ya nuna a lokacin da ya gwamna ya zo ya samu yi wanda ya fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa inda babu shi inda ake fama da rashin ilimin suka gaurayu suka zo duk faɗin ƙasar nan abin da ba a sani ba farar ɗaya aka zo aka san su dama sanannu ne amma yau a jami'ai su ake fama da su a ko'ina daga cewa ai da a yanan gizon muke da suka ga al'umman najeriya sun haɗu sun fito miliyan miliyan miliyan march sai aka koma ai cewa ba mu da tsari suka ga tsarin nan ya fito suka koma ai wai ba mu da kuɗi suka ga yau ba mu taɓa ƙasa a gwiwa wajen wani abin da ya dace mu ba suka koma ai wai ba za mu ci zaɓe ba kuma alamu sun nuna mu za mu ci zaɓen nan Allah yadda ba tsohon shugaban ƙasar da zai so kunyata wurin ɓata mu gina mu suke yi wurin zagin mu ɗaukaka mu suke yi abin da ke faruwa kenan mm. saboda haka mun samu kyakkyawan shaidu daga tsofaffin shugabannin nan namu da wanda suka yi na shugabannin ƙasa da kuma shugabanni na wasu al'amura irin su Ike Clark da saurari da aka sani. yanzu kuna da yakinin cewa za ku kai magaci musamman ma yadda ake ganin ba ku gama ratsawa cikin arewacin Najeriya ba. A'a, hajiya mun ratsa arewacin Najeriya kamar yadda muka ratsa tsakiyar Najeriya. Wato faɗan magana a siyasa bai da wuya. Maimaita abin da aka faɗa bai da wuya. Abin da ke da wuya shine a ji a tabbatar da abin da ake faɗa haka ne. Saboda yau babu inda rashin tsaro ya lalace kamar arewacin Najeriya. Kuma babu wanda suka yi ikirarin gyara tsaro a Najeriya kamar mu. Saboda haka mu ne ko muka ratsa Najeriya ba sauran mu. a tambayan ki da cewa ko za mu ci zaɓen nan in Allah ya so ya yarda zaben nan kamar mun ci zaɓen nan me yasa ko nake gaya miki haka saboda a siyasance APC na takara PDP na takara amma a ƙuri'ance ya kamata a ce ba sa cikin takarar nan saboda duniyar yau ba ta jiya ba ce ba ɗan shekara tamanin da tamanin ake nema ba na farko dai na biyu musulmi ne ɗan arewa ke gama shekara takwas sannan sunan mu. tarayyar Najeriya ba masarautar Saudi Arabia ko jamhuriyar Islama ta Iran ba ko ta Libya ko ta Mauritania. Najeriya kuma Allah baya kuskure shi ya haɗa mu. Tarihin Najeriya ya nuna cewa mu yi ne su yi ne. Cikin mu uku nan da ke gaba APC da ba ta cikin lissafi saboda gauraya musulmi da musulmi bayan musulmi duk da cewa ni musulmi ne mai tsoron Allah mai kishin addini. faɗa ba na ɓoye wannan a duniyar mu ta yau wannan abin ba zai zauna ba na biyu pdp a ƙuri'ance ita ma bai kamata a ce tana cikin lissafi ba saboda ta yi shekara goma sha shida sannan ta yi shekara takwas tana alkawarin cewa ta gyaru ta canzu wannan abin ya bar miki jam'iyya ɗaya a labour party inda peter obi da ni muke to sai dai kuma tsohon sakataren jam'iyyar pdp na ƙasa sanata ibrahim umar tsauri yana ganin cewa sam wasa wuka a ranar sallah baya wa kare hankali. Obasanjo ya kamata a kalle shi a ga a halin yanzu ya Obasanjo yake idan kana da hali halinka zai bi ka ko a ina kake. Obasanjo ya sha faɗin maganganu irin waɗannan waɗanda kullum so yake kada 'yan Najeriya su mance da shi. Shi za ga cewa sa'ad da ya tashi zai magana da take abin da ake ba controversial tun ranar da obasanjo ya kama katin pdp ya keta in ka lura sai ya rasa mutunci zahiri a idon mutanen najeriya musamman mutanen pdp don haka yanzu ya tsufa ya kai matsayin da in yi maka magana in an jima in ka dawo bai iya maimaita ta idan ka tuna 2019 the same obasanjo ne ya ce a zaɓi abubakar a tuka abubakar don ba kamata to wannan atiku abubakar din canzawa yayi da obasanjo ya ce yanzu a zaɓi fita obi obi in fita obi na da na kallon yana takara ne to ai sai ya ɗauka cewa kafin shi a wancan lokaci an faɗi ma atiku abubakar wannan magani kuma atiku na ta takara saboda ka idan ya zo ya ce a je a fita obi ba mu ce ya yi kuskure ba sai dai ina so a sani cewa obasanjo sunan siyasa gare bai da daraja a siyasa don haka mu a mu wannan magana ba ta damu hankali ba in fact a gaskiya magana kamar ba a yi ta ba shi kan shi fita obi in yana da hankali yana jin siyasa ta zahiri ba zai yadda cewa obasanjo da gaske yake ba sai dai obasanjo ya kwashi ya shari iska ya faɗi abun da yake so ko dai daɗa fita obi ko dai da ma inyamurai ko dai da ma komawa da ne ko yan lebo. sanata tsauri jam'iyyar lebo party din nan fa suna ganin cewa a da kun ɗauki al'amuran su kamar wasa amma yanzu sun fara yi muku barazana sun fara wato tada muku kura kasancewar kuna gani yadda jama'a suke tururuwa suna bin bayan su. ita siyasa auna ta ake mutumin da ke labour party ya ce maka zai ba pdp da apc mamaki eh to ya bada mamakin da ya magana ya yi? da ya ta magana abin mamaki ce ba wai maganar lebo ba a'a <laughs> mu lebo kamar ba jam'iyya muka dauke ta ba gaskiya mun dauka dai kawai ya eh, kungiya ce ta wasu yan mutane wanda suke ganin kamar za su tada kura amma gaskiya eh, kuma da su a wani matsayin da zai tada muna hankali ba eh, babu shakka na sha faɗi Eh, 'yan takararsu sun cancanta amma jam'iyyarsu ba a kowa take ba saboda in kai takara a jam'iyyar da bai kamata kai takara ba ko muka cancanta a iska ne saboda mu ba mu jayayya da eh, irin wa'anda ke maganganu wa'anda ba su da tasiri a siyasance mu koma muna maganar cewa lebo ta ce za ta ba da mamaki to ai kuma duk wanda ya zai ce to ma mun haukace kenan ka ba mu wuri mu cikin wannan magana abin da muke magana mu jira muke yanzu lokacin zaɓe ya zo kaga yadda 'yan najeriya za su yi da apc ba labour ba ba ba ishu ba ce ka bari ga yadda 'yan najeriya za su yi da apc za su kankanta ta su mai da pdp mulki su mai da apc in ta iyawa adawa wannan kuma shi ne gaskiyar magana a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar sashen hausa halima abdulra'uf sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka